صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kanci da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka zai gabatar. Shirin na na kisoshin rayuwa shine shiri na gaba wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Daga shi kuwa siyasan barka sake dawowa a cikin shirin na lafiya sai da kula. da karshe mu karkare shirin da shirin na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan bari mu saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ai saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata daga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma sun cewa shekaru 64 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 ƙasashen masar da syria suka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta dunkulewar ƙasashen biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdulnasir ta samu a ƙasar masar a gwabza da suka yi da ingila da faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdulnasir ya zama gurzin kasashen larabawa wanda kuma wannan ne ya sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka an gudanar da zaben rabgardama a kasashen biyu a ranar 22 ga watan Fabrairu na wannan shekara wanda ya sami amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ma ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai dunkulewar kasashen uku bata dawwama ba domin saɓani akan yadda za a raba mukamai a sabuwar gwamnatin inda kasar syria ke ganin masar ta samu wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta akan kasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar syria sau kuma shilanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar ƙasar larabawan bayan shekaru uku da kafuwarta masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ba da sanarwar cewa jawaban da jagoran juyin juhal musulunci na iran margayi imam kumene ya yi a makabartar bayashi zahara bayan dawowarsa daga gudun hijira daga kasar faransa jawabi ne na nuna adawa ga kasar amurkan ha kuma ita ma isra'ila a nata bangaren ta bayyana ta matuƙa dangane dawowar tasa a bangare guda kuma tare da sobet ta bayyana dawowar ta marigayi imam khomeini da kuma jawabin da ya gabatar a makabartar bahish zahara a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a ƙasar ta iran masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma 12 da minti ashirin.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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. kayakin kasuwancin da ake ratsawa da shi cikin kasar iran sun karu da kashi 75 cikin 100 a watanni goma da suka gabata tare tarayyar turai za ta kakaba jami'an gwamnatin sojojin mali takunkuman tattalin arziki da kuma na diplomasiya. a najeriya kuma gwamnatin tarayyar kasar ta ce tsabtace lardin ogoni daga gurbataccen man fetur yana iya ɗaukar shekaru goma yanzu kuma ga cikakkun labaran kayakin kasuwanci wanda suke ratsawa ta ƙasar iran daga ƙasashe makwabta da nesa sun karu zuwa kashi 75 cikin 100 a cikin watanni goma da suka gabata na wannan shekara ta iraniyawa jaridar tehran times ta nakalto babban kwamandan rundunar custom ta kasar ali riza mukaddasi yana fadar haka mukaddasi ya kara da cewa kayakin kasuwanci fiye da ton miliyan 10,228 ne suka ratsa ta kasar iran a cikin watanni goma da suka gabata mukaddasi ya kara da cewa a shekarun da suka gabata al'amarin ya ja da baya amma daga farkon wannan shekara yawan kayakin kasuwanci waɗanda suke ratsawa ta ƙasar iran ya haɓaka ƙasar iran dai tana makwabtaka da ƙasashe goma sha biyar a yankin eurasia wato ƙasashen turai da kuma asiya banda haka ana iya wucewa da kayakin kasuwanci cikin ƙasar daga ƙasashen pakistan da india har zuwa ƙasashen turai ta manya-manyan motoci da kuma jiragen ƙasa mukaddasi ya kara da cewa kasar iran tana da wannan damar fiye da dukkanin kasashen yankin don tana bakin tekun farisa daga kudancin kasar da kuma bakin tekun caspian sea daga arewaci ƙungiyar tarayyar turai wato eu za ta kakaba wa jami'an gwamnatin sojoji masu juyin mulki a ƙasar mali takunkuman tattalin arziki amma bata bayyana sunayen wa'anda za a ɗora wa takunkuman ba kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto wasu jami'an diplomasiyar ƙungiyar guda uku suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa takunkuman za su fara cikin wannan watan da muke ciki kuma ba zai shafi ministocin harkokin waje da kuma na tsaro na ƙasar ta mali ba saboda barin kofar tattaunawa da su idan suna buƙatar hakan labarin ya ya kara da cewa takunkuman sun hada da kwace kudade da kadarorin jami'an gwamnatin da kuma hana su zuwa kasashen turai kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar faransa jean ves le drain ya bayyana cewa gwamnatin sojojin kasar mali haramtacciya ce wanda hakan ya ingiza sojojin kasar suka kori jakadan kasar faransa daga bamako har ila yau gwamnatin sojojin kasar ta mali ta hana sojojin denmark zama a kasar don sun shigo kasar ba tare da amincewanta ba banda haka jami'an eu sun bayyana cewa suna shirin daukar wasu matakan kan gwamnatin sojojin na mali nan da makonni biyu masu zuwa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa aikin tsabtace lardin ogoni a kudancin kasar daga gurbataccen danyen man fetur zai ɗauki kimanin shekaru goma jaridar leadership ta najeriya ta nakalto karamin minista a ma'aikatar kula da yanayi da raya dazuzzuka sharon ike azo tana faɗar haka a abuja ministan ta kara da cewa gwamnatin tarayya ta ware kasa mai fadin kadada miliyan biyar da dubu ɗari uku da hamsin da hudu da ɗari bakwai da sittin da shida a lardin ogoni don tsabtace ta daga danyen man fetur da ya gurbata ta ministan ta kara da cewa an kafa hukumar tsabtace lardin ogoni ne a shekara ta 2016 sannan ta fara aiki a shekara ta 2018 har ila yau ta kara da cewa duk tare da jinkirin da aka samu amma aikin tsabtace kasar na ci gaba kuma ana sa ran nan da shekaru goma za a kammala aikin tsabtace lardin na ogoni da ƙarshe ministan ta ce an sanya 'yan yankin na ogoni a cikin ayyukan tsabtace yankin nasu don aikin ya ci gaba ko da an sami sauyin gwamnati a ƙasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta ba da sanarwar cewa yawan sharar magunguna da kuma allurar rigakafin cutar covid-19 a duniya zai zama barazana ga lafiyar mutane kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalta hukumar ta who tana faɗar haka a safiyar yau talata a birnin vienna ta kuma kara da cewa yawan allurai kwalaben magunguna da kuma na rigakafi wa'anda suka zama shara sun yawa da za su zama barazana ga lafiyar mutane a duniya musamman a kasashen da ba sa da tsarin kula da sharar asibitoci mai kyau hukumar ta yi kira ga kamfanoni da suke samar da allurar rigakafin cutar covid-19 da su sauya inda suke sanya ruwan allurar rigakafin zuwa na robobi ko wa'anda ake iya sake amfani da su rahoton ya kara da cewa a halin yanzu likitoci da jami'an jinya da kuma angwannin da aka zuba sharar asibitocin covid-19 duk suna cikin hatsarin kamuwa da cututtuka wa'anda suka hada hadda cutar covid-19 don kwayar cutar tana dadewa kan kwalabe ko jikin wasu abubuwa na lokaci mai tsawo banda haka kona wannan sharar shi ma zai gurbata iska wanda zai iya zama barazana ga lafiyar mutum rahoton ya kammala da cewa yanzu yanzu dai an samar da shara mai yawan ton 87,000 wanda suka hada da kayakin gudun cutar ta covid-19 wato test kits kimani ton miliyan 140 da kuma wasu ton 2,600 na roba sannan an tara sharar kwalaben alluran har kimani biliyan 18 ya zuwa yanzu gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta ba da sanarwar cewa ta shafe killacewa ga waɗanda suka kamu da cutar covid-19 amma ba tare da suna ɗauke da alamun kamuwa da ita ba sannan ta rage kwanakin killacewa ga waɗanda suke da alamun cutar da kwanaki uku kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto mondoli gungubele wani minista a fadar shugaban kasar afirka ta kudu yana fadar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa gwamnati ta dauki wannan matakin ne bayan taron majalisar ministocin kasar da aka gudanar inda aka tattauna irin sauye-sauyen da za a gabatar bayan da an yi wa mutane masu yawa allurar rigakafi a kasar masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda alaƙa tsakanin ƙasashen malai da faransa ta ƙara yin ƙamari a cikin 'yan kwanakin bayan nan muna fatan za ku kasance tare da mu domin yin dubi a kan yadda wannan alaƙar take. to a cikin kwanakin bayanan alaka tsakanin kasar mali da faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka ta ƙara tsami hakan ya fito fili a cikin kiran da gwamnatin bamako ta yi wa ƙasar ta faransa da ta janye jakadanta daga cikin wannan ƙasa gwamnatin sojan ƙasar ta mali ta baiwa jakadan na ƙasa faransa sa'o'i 74 da ya tattara ya nashi ya nashi ya fice daga cikin kasar a jiya litinin ne dai wannan sanarwar ta fito daga gwamnatin ta kasar mali a matsayin mayar da martani dangane da abin da ta kira shiga sharo ba shanu a harkokin cikin gidanta ministan harkokin wajen na kasar ta faransa dai jean ledrian ya bayyana gwamnatin sojan kasar ta mali da cewa maƙiya ne kuma masu tsokana wannan kalaman da suka fito daga babban jami'in diflomasiyar ƙasar ta faransa ya sa ma'aikata harkokin wajen mali ta kirayi jakadan faransa inda aka bayyana masa rashin amincewa da kalamai irin waɗannan da ministan harkokin wajen na ƙasar sayi sannan kuma ma'aikatar harkokin wajen ta mali ta baiwa jakadan na faransa sa'o'i 72 da ya tattara kayayyakinsa ya fice daga cikin wannan ƙasa domin an bayyana shi a matsayin wanda ba a buƙatar ganin sa a ƙasar bugu da ƙari kafafen watsa labarun ƙasar ta mali sun watsa wata sanarwa ta gwamnati wadda ta kunshi cewa gwamnatin jamhuriyar mali tana sanar da al'ummar ƙasa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cewa daga yau litinin 31 ga watan janairu shekara ta 2022 an kirayi jakadan faransa a ma'aikatar harkokin waje joel inda aka sanar da shi matakin gwamnati na bukatar ya fice daga cikin wannan kasa cikin sa'o'i 72 bayanin ya kuma ci gaba da cewa an kuwa ɗauki wannan matakin ne bayan bayanai na tsokana da suka fito daga ministan harkokin wajen faransa a kan mahukuntan ƙasar mali duk da cewa gwamnatin mali ta sha nuna rashin amincewarta da kalamai irin waɗannan idan za a iya tunawa dai kwanaki kaɗan da suka gabata gwamnatin mali ta buƙaci ƙasar denmark da ta janye sojojinta daga cikin ƙasar sojojin denmark dai suna aiki ne a tare da sojojin faransa a ƙarƙashin wata runduna ta faɗa da ta'addanci bayan da gwamnatin ƙasar ta mali ta bayyana wannan buƙatar sai ministar harkokin tsaron ƙasar faransa ta bayyana waccan buƙata da cewa tsokana ce. tun a cikin shekara ta 2013 ne dai faransa ta girke sojojinta a cikin mali domin fada da masu wuce gona da iri na addini waɗanda suka mamaye wasu yankuna na ƙasar ta mali da suka hada da tumbuktu da gawo sannan kuma suka yi babban birnin ƙasar bamako tsinke daga wancan lokacin ne ƙungiyoyin na masu ɗauke da makamai suka koma yaƙin sunkuru. ita faransa kuwa ta ci gaba da zama a wannan ƙasa da sojojinta sannan ta kuma kafa wata rundunama ma wacce take kira ta yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da suka hada da ƙasar ta mali a wannan tsakanin saɓani ya kunno kai a tsakanin gwamnatin mali musamman ma bayan jun mulki da kuma ita faransan daga cikin waɗannan saɓanin da akwai batun ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin mali da salon yadda suke gudanar da ayyukansu in aka koma kan yadda al'ummar ƙasar ta mali da ma yankin sahel suke kallon sojojin faransa suna kallon su ne a matsayin waɗanda suke taimakawa 'yan ta'addama ba wai sun zo ne don su faɗa ta'addanci ba ita dai faransa a matsayin wacce ta yi wa malin mulkin mallaka tana son yi wa duk masu mulki a cikin kasashen da ta yi mulkin mallaka shiftar abin da za su yi da wanda ba za su yi ba wannan kuwa ba sabon abu ba ne a tarihin alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu bai kuma tsaya a tsakanin mali da faransa ba ya shafi ƙasashen afirka da dama waɗanda ita faransan ta yi wa mulkin mallaka don haka a shekarun baya duk inda aka sami wata gwamnati wacce za ta sanya manufar ƙasarta a gaba ba ta faransa ba to za ta fuskanci juyin mulki ko ma ta fuskanta an yi lokacin da faransa take da runduna ta musamman a girke a ƙasar gabon da aikinta shine shirya juyin mulki a cikin duk ƙasar afirka da ta nemi ficewa daga ƙarƙashin ɗa'ar faransa wani saɓani da ya faru a tsakanin kasashen biyu shine wanda ya shafi jadawalin yin zabuka a kasar ta mali bayan juyin mulki su dai sojojin ƙasar sun nace za su ci gaba da zama a kan kujerar mulki har zuwa shekara ta 2025 ita kuwa faransa tana son ganin an koma kan turbar mulkin farar hula da wuri wani dalili na saɓanin bayan nan a tsakaninsu shine da gwamnatin ƙasar ta mali ta gaito rundunar 'yan ina da yaƙi masu zaman kansu daga ƙasar rasha domin su taimaka mata wajen tabbatar da tsaro a cikin ƙasar hakan ya haddasa rikici tsakanin paris da kuma bamako da kuma kasashen turai domin suna kallon wannan rundunar ta 'yan sa kai ta ƙasa rasha a matsayin wata barazana a gare su duk da cewa dai ba sojojin gwamnati ba ne abin da yake faruwa a yanzu yana da hatsari matuƙa kuma ya kamata a ce ƙungiyoyin yanki na wato afirka da kuma yammacin afirka su shiga gaba domin taimaka gwamnati da al'ummar ƙasar mali su kai ga gaci kada ya zamanto irin matakan da suke ɗauka na ƙaƙaba wa mali takunkumi da killace ta da hana ta yin alaƙa da sauran ƙasashen da dakatar da ita daga cikin wato ƙungiyar afirka ko kuma ta yammacin afirka ya zamana suna taimakawa gwamnatin ta faransa ne akan abin da take nufi na kare manufofinta na ƙashin kanta kada kuma su bar faransan ta sake koma kan gidanta na tsamiya na haddasa fada da kifar da gwamnatocin da ba su yi mata ba ta masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da muke da shi na wannan shiri takaitacce ne. da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barin haraku ku da Hassan Barka don gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare, ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu ta murya jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne mai tsaye da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so yi na tsokaci a dangance da kwararren jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zama zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar mu allah kamu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashin hausa na biyu hajji mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum mama Hamdulillah ta'ala wa barkatu mai magana da wani Alhaji Abdul Agadas Niger. na da dan bada bisa kan yawan juyin mulki wanda da ake yi na Afirka. To abu ne wanda da mace mu a gare mu ko talaka abu ne ma mai kyawu. Saboda me ce mai kyawu abu ne wanda ya zamanto yan siyasa sun zamanto tsakanin mu da su sun dauke mu tamkar karnukan farauta. Ba sa neman mu sai lokacin da suke neman ƙwara'al mu. Lokacin da 'yan siyasa na neman ƙwara'al mu lokacin nan ne yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana biyar kan talakawa. An koya zaɓe ni dan muku menene dan muku menene amma da zaran kun zaɓe shi ba ku ƙara sa shi ku sai wani zaɓe ya tashi an mun gani 'yan siyasa ba su mana gwara ma ikon ya koma hannun sauyawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Amdo daga ra'ayi na yau shine dangane da matsalolin tsaro da suke ta fafaruwa a kowane waje a yankunan kasanmu da sauran kasashen da suke kewaye da ita. Wanda yana daga cikin kalubalen da shugabanni suke fuskanta na abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe na kusa da mu wanda muna kira ga shugaban kasa da ya tsaya ya natsu ya san me damuwan 'yan ƙasa me damuwan ƙasa ba me damuwan ƙasashen waje ba musamman ƙasashen yamma sabida in ya yi wasa fa to abin da ya faru ga wayansu ƙasashen shi ma zai iya faruwa da shi saboda haka ya mayar da hankali ya kasance 'yan ƙasan suna tare da shi ba wai ƙasar waje na tare da shi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magarin ta jamhuriyar Nijar. Ina kira ga shugabanninmu waɗanda aka zaɓe su domin su ma talakawa aiki to ya kamata a ce su leƙa ƙauyuka domin su gana da talakawan da suka zaɓe su domin da alƙaulukan da suka yi ta musu ya kamata a ce sun cika musu. Dama an ce daga shekara sai shekara sai guguwar siyasa ta tashi ake neman talaka bawan Allah ya kamata wani alƙawula da gwamnoni suka ɗauka shi kan shi shugaba kasa alkawalin da ya ɗauka ma talaka na ƙauyuka da dama na cikin ƙasar mu Nijar ya kamata a ce a waiwaye su da idan rahama mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. mu da zai zo muku a gaba shine shirin na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Mariya tai ta ɗirka ma Zara jiƙo amma jiki ya ƙi sauƙi, ga shi babanta sai yayi kwana biyu bai sa ta a ido ba. dan kafin ya dawo ta kwanta. Ranar da ya fito da safe ya ganta ta dawo daga banɗaki, kallonta yayi ya ce, ke Zara, me yake damun ki haka? Saurin fitowa Mariya ta yi daga ɗaki tana faɗin shawara ce take damun ta. Na amso mata maganin Hausa ma. Baban ya ce kai wannan abun ya yi yawa. Idan na dawo kasuwa zuwa gobe da safe ki shirya mu kai ta asibiti. Amma kumburin ya yi yawa. Kalli yanda ta koɗe fa. Mariya ta ce ai daga da ka ba kuɗin kawai na na kai ta. tashi ya ce a'a ki bari akwai wanda na sani goben sai mu kai ta. Mariya ta ce shikenan ba haka ta so ba. Dan tana tsoron ya gano su. Ƙarami ne ya fito da jaka cikin shirin zuwa ofis, ta jikin ɗakin Jamil ya zo wucewa, magana ya ji suna yi hakan ya sa ya tsaya don ya ji abin da suke faɗa. Jamil ya ce, wai Mubina meye ne? Mubina ta ce, ni fa har yanzu ban ga period ɗina ba, kana ganin har na ƙara sati biyu Saurin kallon ta yayi yace wai da gaske kike yi? Mubina ta ce da gaske mana ya ce amma me yasa baki faɗa mana ba Mubina ta ba na faɗa maka ba ka ce maganin da na sha zai iya canza min lokacin da nake yi shi yasa ban ƙara maka magana ba kuma wancan ranar da na ce maka ciki na yana ciwo ka ce mani period zan yi kuma ni ban ga komai ba sosai hankalin Jamilu ya tashi hannunta yayi saurin kamowa yana dubawa ta ya ɗaga yana kallo zufa ce kawai take zubo mashi. Mubina tace yaya menene? Jamilu ya ce, ina tunanin akwai matsala baby. Idan na je ofis anjima zan taho maki da pt trip mu auna fitsarin ki, akwai abin da nake tunani mubina cike da tsoro tace yaya kana tunanin ciki ko idon shi ne ya ciko da ƙwalla abin da nake tunani kenan mubina tace na shiga uku yanzu ya zan yi yaya jawo ta yayi ya rungume yana faɗin babu abinda zai faru da ke baby bazan taɓa barin kowa ya san wannan abun ba na san ko ciki ne bai yi ƙwari ba bama bama zai wuce wata ɗaya ba zan cire shi ba zan bari yayi girma ba ki kwantar da hankalinki babu abinda zai faru da ke kuma babu wanda zai san kina da shi Mubina ta ce yayi idan na fara amai fa Jamilu ya ce ba ma za ki fara ba insha Allah zan je ofis sai na dawo Mubina ta ce to yaya ni ma bacci zan yi dan kasala tana damuna Jamila ce bana so ki fita ki zaman ki a nan kin ji ta ce to da ƙyar ƙarami ya ja ƙafar shi ya koma ɗaki jiri ne kawai yake ɗibar shi sai da ya kusa faɗuwa da ya je wajen kicin. Laure ta ce, hankali ƙarami lafiya dai saurin dafa ƙofa ya yi. Laure ta ce, baka jin daɗi ne? Girgiza kai kawai ya yi ya nufi ɗaki. Sosai ya ba ma Laure tausayi. Duk yadda aka yi ya ji wani abu domin ta gan shi tsaye a jikin ƙofar su Jamil. Kuma ta ga ya daɗe a wajen ta san wata maganar yake ji. Girgiza kai ta yi tana faɗin Allah ya kyauta. Bayan Jamil ya ga kwanciyar mu bina ya fito ya nufi ofishin shi a sanyaye sosai yake cikin tashin hankali wai yau shine yayi ma ciki uwa ɗaya uba ɗaya addu'a kawai yake Allah ya sa yana ba mu bina maganin cikin ya zube karami kuwa yana shiga ɗaki ya kwanta ji yake shi kamar zai tsage hawaye ne kawai suke zubo mashi a ranar bai je ofis ba sai dai ya musu waya ya ce bai da lafiya Jamilu yana zuwa ofis jakar shi kawai ya ajiye ya nufi pharmacy bayan sun gaisa ya ce ya bashi pt trip da maganin zubar da ciki mai ƙarfi kallon shi yayi yace doctor cikin cikin zai kai wata nawa ne Jamilu yace ba zai wuce wata ɗaya ba jinjina kai yayi yace ba damuwa ga wani nan yana da kyau haɗa mashi yayi ya bashi suka sallama ya fita Yasir ne ya shiga famasi ɗin dan ya ga lokacin da Jamilu ya shigo kallon wanda yake zaune yayi yace aboki na me Dr. Jamilu ya zo siya kuma murmushi yayi yace magani ya karɓa mana Yasir yace wa iri kallon shi ya ce ba ni da wannan damar ka bi ai na ga abokinka ne sai ya faɗa maka murmushi yasir ya ce shikenan na gode fita ya nufi ofis ɗin jamil dan ya ga kamar yana cikin tashin hankali zagaye kawai jamil yake a ofis ya zuba magani a kan tebur hankalin shi sosai yake a tashe yana tsoron kada wata matsala ta faru da mubina turo kofar ofis ɗin ya yayi da sauri jamil ya kai hannu domin kwashe maganin da ya ajiye saman tebur Likitan Yasir ne ya kai kan maganin, murmushi ya saki yana faɗin Doctor, kai da baka da mata, me za ka yi da PT Trip? Jamil ya ce, Na'am. Yasir ya ce, Abin awon ciki nake magana. Dogar da kai Jamil ya ce, Wata matar abokina ce ba ta da lafiya shine na je na duba ta, na ce musu zan kawo musu su duba ko ciki gare ta. Murmushi Yasir ya ce, Wai lafiya naga kana magana kana zufa kamar wani mara gaskiya, Zama Jamilu ya yi don Yasir ya fara ƙure shi. Matsowa Yasir ya yi ce, abokina na fa ka, ko dai wani tsautsayi ne ya faɗa maka kai da wata yarinya. Saurin ɗago kai Jamilu yayi yana kallon shi. Yasir ya ce, Na san ka na kowa ya ganka ya san a yau kana cikin tashin hankali. Haba doctor, meye zai tada maka hankali? Kai fa likita ne, kuma namiji. me Meye abun damuwa don ka yi ma wata yarinya ciki? Wannan ai ba wani abin damuwa ba ne, kuma wannan maganin da aka baka yana da kyau, ba zai baka wata matsala ba. Hawaye ne suka zubo ma Jamilu ya ce, Yasir abin da kake tunani ba haka ba ne, wannan ya sha bamban da irin wanda kake tunani. Dalilin wannan films ɗin da kake bani muke kallo da Baby tsautsayi ya hau mu. Wallahi so ɗaya muka yi amma gashi wai ciki ya shiga Baby. Wannan abin kunya har ina Yasir kuka sosai Jamilu yasa yana faɗin ya zan yi don Allah. Murmushi Yasir ya yi ya taso ya zo ya dafa Jamil yana faɗin idan kana kuka ko kana damuwa shi ne zai sa kowa ya san halin da kake ciki idan ka daure lafiya lau za ka gama komai cikin sauƙi ba tare da kowa ya sani ba kada ka damu ka je ka bata maganin za ta zubar da shi cikin sauƙi saboda bai yi ƙwari ba bai ma zama halitta ba Jamila ce na gode abokina Yasir ya ce ba damuwa sai mun yi waya hannu ya bashi ya fita yana fita ya saki wani mugun murmushi a fili ya ce mu je zuwa Jamil ai dama na faɗa maka yanda ka hana ni mu bi na sai dai kai ka aure ta idan hakan zai yiwu To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu yau sai Allah kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma sai mu saurari shirin nan na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu to marilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar niger to a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. cutar kansa kamar daji da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bugire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake ayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa kenan To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce da abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doctor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake eh to gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga ɗan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya jawo a jeji don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa to dokto kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da ka yi kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a gabar al'umma ne sai mu ɗauki kamar a afirka A kansa da ya a abinan a gabar al'umma shi ne sai mu ɗauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen fitsari na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa ana kiran shi ko kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abin nan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a cikin su jajijin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Shi ne nake ana kiran shi wani braka to wa'annan yanzu su turawa ma in aka aike ku aka duba ko a naku zuriyan suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce to kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa su akwai wannan a halitta din a su sai ka je kamar da tura suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya kin kafin ma a ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutar jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana haihuwar mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan abin nan mahaifa da suna da shi za su baka a yi cika da shi to shi kansa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi. To daga karshe dokta kamar ya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar? Yau ba su ciwon nan sun kashi sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire ya kawo da kai akwai ana ana kira shi screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wanda suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi ne da na kasar da akwai wanda kuma harkar ɗin ya zo an gan shi yana da maganin da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun abin da suka ce ko plastic disease ya ci samu kawai ciki ne kan ba su ne a jikin ke mai girma su ke ta fara sa da fitar da wani abu kamar kwayan bet ah, a cikin ji da za a fitar da shi a cikin da ana cin wannan duk an bar shi da kan yi illa da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri in an ba da mara sai to shi ke da shi kuma sai da wuri cewa akwai wanda kuma sai sun an gano su da wuri in an ba da bajin in an yi sa'a shi ke ya buje in kuma za a guda biyu a cire wajen da da ake samu sadarin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa a wanda za ka je kawai a cikin shi ke nan guda a yi screening a duba da an gano kana son kai da kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun kaza kaza to kada ka je a cire a'a ko kuma shi ke nan ka bar abu kaza a baka kaza shi ke nan na abu ko kuma ka fara samun alamu din amma lokacin da ka samu samun alamu din haka ba da magani sai ka samu da shi gaba ɗaya ba da ko da kuma sai an rubuta an cire da wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma an hada da magani ina su kuma ana haka da yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci kansan na da yayi ya yaya mutum ya yaku wanda sai dai abin da ake yi a ce a yi wa mutum palliative a tallafa shi a ba da amma kuma a da yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma Hani Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi To da ƙarshe bari mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma kawo mahangar masana a wasu lokuta kan yadda suke kallon batutuwa ɗin ta fuskoki daban-daban na siyasa tsaro ne da zamantakewa da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne akan ziyarar da shugaban isra'ila ishaq herzog ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a yayin wannan ziyara da kuma yadda ake kallon wannan ziyara ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar siyasa a yankin gabas ta tsakiya da fatan masaurare za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin ranar lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 ne shugaban isra'ila isaac herzog ya kai wata ziyara a kasar haɗaɗɗen daular larabawa inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar da kuma can yarjejeniyoyi a tsakanin ɓangarorin biyu wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya yake ci gaba da ƙara fuskantar matsaloli ta fuskacin tsaro da kuma siyasa har ma da batutuwa da suka shafi zamantakewa sakamakon irin siyasar isra'ila a wannan yanki da kuma wasu daga cikin masu yi mata amshin shata daga cikin kasashen larabawa da suke yankin ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suke kokarin ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila wanda kuma haɗaɗɗe daular larabawa ɗin tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe wanda tuni ta riga ta rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta kulla hulɗa ta kasuwanci da tsaro da sauran harkoki na siyasa a tsakaninta da gwamnatin yahudawan isra'ilan wanda can kafin wannan lokacin wasu daga cikin togogi da suka hada har da togogi na ministoci daban-daban da sun ziyarci hadaddiyar daular larabawa kamar da kuma wasu daga cikin ministocin haɗaɗɗiyar daular larabawan sun ziyarci isra'ila sun kuma gana da jami'anta da kuma rattaba hannu akan wasu yarjuni a tsakanin gwamnatocin biyu isra'ila dai ta tabbatar da cewa kulla alaka a tsakaninta da wasu kasashen larabawa wannan ba zai taɓa canza salon siyasar ta ba dangane da falasɗinu da kuma falasɗinawa kamar da kuma wannan alaka da ake kullawa a tsakanin wasu kasashen larabawan da isra'ilan na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ilan take ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da kuma zafafa irin matakan da take ɗauka na cin zarafi da keta alfarma wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke birnin kudus duk da haka wannan bai hana kasashen larabawan da idanunsu suka rufe wajen son ganin sun kulla alaka da isra'ila ci gaba da bin waɗannan matakai ba a daidai lokacin da ake ci gaba da wannan magana ta kulla alaka tsakanin isra'ila da wasu daga cikin ƙasashen larabawan baya ga ci gaba da keta hurumin wurare masu tsarki da kuma cin zarafin falasɗinawa da ma yi musu kisan kiyashi da mamaye yankunan su da isra'ila ke yi a daya bangaren kuma tana ci gaba da mamaye yankunan ƙasar siriya na tuddan golan kamar da kuma takan kai hare-hare a cikin lokutan baya-bayan nan akan yankuna daban-daban a cikin ƙasar syria wanda hakan kan yi sanadiyar kashe mutane wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda isra'ila take kallon su a matsayin siyasar ta ta babakere a yankin gabas ta tsakiya a yayin ziyarar shugaban isra'ila isaac herzog a birnin abu dhabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya gana da muhammad bin zayed wanda yake jiran gidan sarautar ƙasar wanda kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyar siyasa da harkokin kasuwanci da saka hannayen jari da kuma yawan buɗe ido a tsakanin haɗaɗɗen daular larabawan da kuma isra'ila a shekarun baya dai an yi tara raɗe a kan yiwuwar cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawa za su iya ƙulla alaƙa da isra'ila duk kuwa da irin matakan da isra'ila take ɗauka da cin zarafin al'ummomin larabawa a yankin daga cikin kasashen da ake raɗe raɗin cewa dama za su kulla irin wannan alaka da isra'ila har da ita kanta haɗaɗɗe daular larabawan amma kuma a lokacin jami'anta sukan fito su karyata wannan batu wanda a halin yanzu ya tabbata a zahiri ba tare da musu ba bilhassali ma ta haɗaɗɗe daular larabawan kanta tana alfahari da hakan kamar yadda isra'ila take alfahari da kulla irin wannan alaƙa. baya ga kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda ake ganin cewa suna da tasiri a cikin kasashen larabawan da ma kan kasashen musulmi kamar irin su saudiya suna da irin wannan alaƙa da isra'ila wanda alaƙa ce da daddiya wadda ake yin ta a ɓoye ba tare da bayyana ta ga duniya ba to amma a wannan lokaci abubuwa da dama da suke faruwa suna nuni da karfafar wannan alaƙa a tsakanin gwamnatoci na saudiya da kuma isra'ila daya daga ciki shine har da irin matakan da kasar saudiyan ta dauka na karfafa sauran kasashen larabawa da su kulla alaka da isra'ilan da hujjar cewa hakan zai taimaka wajen warware matsalar da ake fama da ita a palestino kamar da ita kanta saudiyan ta bayyana cewa ba ta da burin kulla alaka da isra'ila a halin yanzu to amma yanayi na gaba da kuma irin matakan da isra'ilan za su dauka a nan gaba ne zai iya ba da damar yin hakan ko kuma kin hakan daya daga cikin abubuwa da suke nuna kyautatar alaƙa tsakanin ɓangaren biyu shine yadda a halin yanzu jiragen isra'ila sukan yi amfani da sararin samaniyar kasar saudiya zuwa yankuna daban-daban wanda a lokutan baya hakan ba abu ne mai yiwuwa ba domin kowa yana daya daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniya na kasar saudiya wanda kuma ko a ranar lahadin da ta gabata a ziyarar da shugaban isra'ila zai kai haɗaɗɗe dole larabawa ya bi ta kasar saudiya ne inda ya ratsa sararin samaniyar ta har zuwa birnin abu dhabi wanda kuma wasu hotunan bidiyo da aka nuna wanda tashoshin larabawa da na isra'ilan suka nuna shugaban isra'ilan yana cikin jirgi ana sanar da shi cewa yanzu haka mana a cikin sararin samaniyar kasar saudiya ne inda na cewa wannan wani lokaci ne na tarihi a cikin rayuwarsa. a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila a birnin abu dhabi dai an rataba hannu a tsakaninsa da kuma mahukuntan abu a kan yarjiniyoyi da suka shafi ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin siyasa tsakaninsu da kuma ayyuka na tsaro game da sauran harkoki da suka shafi kasuwanci da suka hannayen jari da kuma yawon buɗe ido shugaban isra'ila ya jaddada wa mahukuntan haɗaɗɗen daular larabawa cewa isra'ila za ta taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar alhusi na ƙasar yaman inda baina cewa suna a matsayin barazana ga haɗaɗɗiyar daular larabawa da ita kanta isra'ila kamar da kuma ya bayyana cewa duk wani abu wanda zai shafi tsaron haɗaɗɗiyar daular larabawa to kai tsaye zai iya cutar da isra'ila musamman ma ganin yadda alaƙa take kyautata a tsakaninsu a halin yanzu da kuma yadda isra'ilan take da gurin ganin cewa ta zuba hannayen jari na biliyon daloli a cikin haɗaɗɗiyar daular larabawa domin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma suka hannayen jari a kamfanoni daban-daban da suke gudanar da harkokinsu a ƙasar baya ga kuma ya ce za su taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa a dukkanin ɓangarori na siyasa da kuma yin aiki tare da ita a harkoki da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma fuskantar kalubale ga ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan da kuma isra'ila wanda ya ce yin aiki a tsakaninsu zai taimaka matuka wajen fuskantar matsalolin da suke ganin cewa na bai ɗaya ne a tsakaninsu tun kafin wannan lokacin da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wadda aka fi sani da alhusi sun yi zargin cewa har haren da ake kaiwa a ƙasar yaman wanda ake kashe dubban fararen hula har hare ne waɗanda ake yin su tare da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen saudiya amurka da isra'ila da kuma haɗaɗɗe dolar larabawan wani kuma furcin shugaban isra'ilan a birnin abu dhabi ya tabbatar da cewa akwai gagarumin haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu a dukkanin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar yaman ne ko kuma a wasu ƙasashen yankin sai dai ziyarar da shugaban isra'ilan ya kai a haɗaɗɗe daular larabawa ba ta tafi kamar yadda aka so ba domin kuwa a daidai lokacin da yake cikin wannan ziyara dakarun ƙasar yaman game da dakarun larabawa da suke mara musu baya sun harbo makamai masu linzami a matsayin harin ramuwar gayya da ɗaukar fansa akan haɗaɗɗe daular larabawan da kuma wasu bayanan sirri daga majiyoyin tsaro na isra'ila sun tabbatar da cewa hukumomin tsaro na isra'ila ne da kansu suka buƙaci shugaban isra'ila da ya katse ziyarar da yake cikin yi a birnin abu dhabi ya dawo gida maza domin kuwa akwai barazana ta tsaro Har haren na mayakan ƙasar ta sun tilasta haɗaɗɗiyar daular larabawa jingina wani babban taron koli wanda ta shirya gudanarwa na baje koli a dandalin lanna expo da yake birnin dubai wanda an gayyace wasu daga cikin shugabannin kasashen duniya domin halartarsa wanda kuma da don larabawan ta sanar a hukumance cewa an ɗage wannan taro na baje koli saboda dalilai na tsaro wanda kuma hakan yake da alaka ne da hare-haren mayar da martani da dakarun na ƙasar yaman game da ansarullah suke yi a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da jama'a masu wani lokacin da muke da shari'a suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to ma saurare duka duka iya abin da suka kenan gan lokacin da aka dima ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kamar musamman tayar amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.